jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado daga nan sashen hausa na radio faransa international rfi abdullahi isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci kuma a yau shirin zai juyayi ne da tabo irin ayyukan alheri da abokin aikinmu muhammad salisu hamisu ya yi kafin komawarsa ga mahalicci a ranar larabar ta gabata sai ku biyo mu har harka al'adu da dai ta zama jini ga jikin marigayi wanda tsawon rayuwarsa ya ba da muhimmiyar gudunmuwarsa na ganin an bunƙasa al'adu daga nijar zuwa najeriya da ma duniya baki ɗaya wanda ƙwarewarsa ko shaka babu mai gurbinsa akwai wahala nuhu sule daga maraɗi aminin marigayi ne wanda suka tasa tare da soma harka fina-finai yana bayyana irin kokarin da ya yi a wannan fanni dangane da gudunmuwa wadda muhammad salisu hamisu ya bada muhammad salisu hamisu sai dai mu ce ubangiji allah ya ji kanshi allah ya mashi rahma allah ya gafarta mashi allah ya zama gatan iyalin shi muhammad salisu hamisu ya bada gudunmuwa sosai kafin ya fita ya ba da gudunmuwa a masana'antar kannywood a nan gida a jamhuriyar Nijar muhammad salisu hamisu ya fara ba da gudunmuwa saboda filim wanda ake kira da suna filim na 'yan nijar da sunan filim ɗin Nijar muhammad salisu hamisu shi ya fara rubuta labari shi ya fara ba da umarni daraktin a cikin filim mai suna rayyana muhammad salisu hamisu ya yi wata tafiya a ƙasar iran wajen aiki wanda duk albashin da ya samu da alherin da ya samu a can ya sau kayan aiki kyamarori da mikro da sauran abubuwa na aiki lokacin da ya zo nan ya kawo su ya baje muka ci gaba da aiki da irin waɗannan kayayyaki a lokacin da ya shiga najeriya musamman a radio france ya ƙirƙiri shiri fasahar fina-finai wanda duk wani jarumi dan fim in dai har ba a yi wannan hira da shi ba to ji yake bai kai ba kuma duk wanda aka yi wannan hira ba tare da shi ba to gani yake an rago shi saboda wannan shiri wanda Muhammad Salisu ke hamu ke yi ya ba da gudunmuwa fiye da yadda kake tunani bangaren abin da ya shahi masana'antar fina-finai da kuma wani shiri na al'adunmu ya fito da abubuwa da dama mutane kuma sun karu da wannan ilimi wanda muhammad salisu hamisu ya bada kira na zuwa ga shugabannin gidan rediyon faransa su dubi wani abu wanda yake da matukar mahimmanci su sa sunan muhammad salisu hamisu ko su sa sunan studio dinsu su sa sunan salisu ko kuma rejection ɗinsu su sa mata sunan muhammad salisu hamisu domin a rika tunawa da shi a bangaren kungiyoyin fararen hula salisu hamisu ya taimaka ainihi in ji alhaji mustapha kadi na kungiyar kodaye ga kuma abin da ya bayyana na farko dai ina muku gaisuwa ga duka 'yan uwan margaye da kuma 'yan jarida na rfi sai ma in ce da 'yan jarida na duniya gaba ɗaya ina sanya musu gaisuwa bayan wannan babbar rishin da muka yi salisu sanin kowa ne ɗan jarida ne wanda yana da abokai cikin ƙungiyoyin hula a jamhuriyar nijar sai ma in ce eh, mahi yawan aikin nashi a jamhuriyar nijar lokacin nan cikin rediyo alternative ya yi shi gidan rediyo ne na ƙungiyoyin hula inda muke zuwa mu babata mu yi shirye-shiryen da yake waye ma al'umma da kanu a huskar demokrasiya nake waye ma'alumma al'umma kanu ta jamhuriyar Nijar a huskar kawar badala a huskar lantarki a huskar lahiyar al'umma sai in ce amma ci gaban ƙasa gaba ɗaya alhaji salisu ya ba mu goyon baya sosai ga duka wani tarzoma eh, wani koke-koke da muke kama gwamnati shi yake muna shawarwari shi yake kama muna kuma muna cin galaba to sai in ce wannan babbar shi ne muka samu allah ya mishi gafara ni ne a farko a shampuniyar Nijar wanda ya kirkiro festival na sharo. To lokacin da muka yi festival na farko a nan gunduma Illela jihar Tawa. To Alhaji Salisu shine wato ɗan jarida wanda ya ba da gudunmuwar shi har ba iyaka a fuskar wannan sharo. Domin duniya gaba ɗaya ta san mene ake nuhi a cikin sharo, mi yasa Hillani suke yin sharo da su da Hausawa masu busa. To a lokacin nan alayhi salisu sai ya haɗa magazin bisan wato al'adunmu na gargajiya a huskal sharo domin sharo duka waɗannan lattizawa waɗanda ya ba magana allah ya musu cikawa to ba mu iya mantawa da alayhi salisu shi ne a cikin rediyon rfi wanda ya sanya aka san al'adu na sharo a duniya gaba ɗaya domin a lokacin da mutane da dama suke bugu muna waya suna tambaya wai shin ya ne muka yi muka mai da irin wannan al'adu domin kawan matasa ko ma in ce da sauran baƙi waɗanda ba san sharo ba da al'adun sharo su gani ya ba da gudunmuwa a huskal bunƙasa al'adunmu na afirka muna mishi godiya muna fatan allah ya mishi gafara wannan shirin na zo maku ne daga sashen hausa na radio faransa international rfi a nasa wajen jafar malam kosai wanda ke shirya babbar haduwar mawaƙan gargajiya a garin mai ya bayyana cewa marigayen na bin su bashi gadi abin da ya bayyana mana harkar kilciyar dai na nijar da afirka duka an yi babbar shi amma ne da yake abu ne ya zo daga allah sai mai karbe shi da hannu biyu kawai yi mai fata allah ya sa aljanna ta zama gidan shi wata irin gudunma ya kawo ga harkar al'adu a nijar musamman bangaren ku da kuke tsara wasan fegalma kai ai sai mu ce wallahi allah k'a mai da hairi marigayi kokarin da ya mun bai da iyaka kuma abin ya zamanto babu ko dala kawai dai a kan aikin shi ne na harkar al'adun gargajiya da ya ji labarin festival ɗin shi da kanshi ya nemi lamba ta ya taɓo ni ya interview ya watsa abin sosai to kenan mu mu muke nema tunda ko dala ban biya ga rufi ba ko dala ya mu interview mai kyau wanda ya sa duniya duka ta san ko menene festival gargajiya da mai har ma mutane suka san ko mai ma ina take a cikin jihar maradi ma ina mai yin take balle kuma al'adun na gargajiya muka yi zance bisa kamar mu abinda da muke da can wajen mai kamar wannan rawa da muke da tamu ta tumburkuwa di ya sa ya yada magana jama'a suka santa har suna kiran daga baya suna cewa wa ne tumburkuwa mine ne wane ne mun ji salisu ya yi reportage bisa festival ku ya ce wata rawa tamburkuwa yana cewa mine ne tamburkuwa kullum ana tambayin ha har da wasu radiyoyi suka zo da tele suna suna mu interview bisa wannan albarkacin wannan reporter da yi to mu sai mu ce alhamdulillah eh, Allah saka mai da sai Allah sa ya huta wannan culture mu yi babu asara akwai wani abu da kuke ni akan eh, harkar rayuwar shi ko kuma tunawa da shi ai dole ne kama ya bar mu da bashi tunda mu ya sa duniya duka ta san mu to mu ma dole ne insha Allah ga wannan zuwa da zami wannan karo da zami insha Allah mu ma sai mun hido babban hoton shi in so mu yi zance bisa shi yi tarihin shi yaran na can karkar su san kowa ne ne mutunan mu ne nan duka maraɗi ce paske mai cibiri duka ɗaya ne kuma duka gobir ne duka ɗaya ne ka gani insha Allah mun ɗauki wannan alƙawari mu ma bakin abin da muke iya kenan kan mu yi addu'a a yi mai addu'a Allah sa ya huta insha Allah mu biya malamai su zo da wannan addaka mu fara zancen sunan shi mu kullum kowace shekara muna yin abin da ake cewa amma akwai wani konkur da muke yi na karin magana insha Allah wanga mun sa karin magana mu ce premier prix shi ne insha Allah premier prix salisu hamsin salisu hamsin insha Allah haka zalika mun nemi jin ta bakin wasu daga cikin masu sauraron sashen hausa na radio faransa international rfi daga da magaran zuwa birnin paris da ma amurka ga baki daya da dama sun bayyana irin kokarin da muhammad salisu hamisu kokarin da ya yi suna bayyana cewa to assalamu alaikum da farko dai suna na mamman sani dauda can waza an fi sani na da bigiman aero ganka to da farko dai za mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un eh, gaskiya mutuwar muhammad salisu hamisu ta zazzaga mu masu sauraron radio musamman ma rp gaskiya lokacin da na ga post din arp hausa a facebook sun rubuta cewa eh, ya samu eh, allah mai cikawa sanadin haɗar mota da a hanya katsina gaskiya a lokacin na ji ban ji ba daɗi sosai ina lokacin da na karanta labaran ina tsene sai da na zamana na sake karantawa. Sashen al'adu a yanzu ya shiga maraici saboda rashin kwararren ɗan jarida kuma jarumi a fagen al'adu muhammad salisu hamisu ba za mu iya cewa wani abu sai dai mu ce aljanna firdausu ce makomarsa kuma allah ji kansa allah haskaka kabarinsa mu kuma in tamu ta zo Allah sa mu cika da imani. Kuma masu sauraron sashen Hausa na rediyo Faransa International duka duka da wannan muka kawo karshen wannan shirin. A madadin waɗanda suka taimaka musamman ma ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na rediyo Faransa International da suka wannan babban rashi sai kuma Mustapha a DBC wanda ya taimaka mana domin gabatar da wannan shirin na musamman ni da na gabatar da shirin abdullahi isa nake cewa allah kyautata makomanmu kuma allah ji kansa sai an jima.